يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا أذيما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 godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ce litinin muna sha ɗaya ga watan ramadan hijira 1441 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna hudu ga watan biyar shekara ta 2020 lokaci ne da muke karatun alkur'ani a wannan makaranta ta ramadan domin ƙoƙarin sanin ma'anoninsa da kuma fatan Allah ya azurta mu aiki da shi in yan uwa ba su manta ba muna cikin suratul an'am a jiya mun tsaya kan aya ta 157 a yau za mu tsora kan aya ta 158 ala rama ne Allah ya ce a to akwai tamba to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tambaya ta fito daga umar nuhu usman ya ce shi ɗalibi ne yana zaune a kano amma yana karatu a kuc da take wudin shin malam zan iya yin kasar yana nufin yana can wudin din eh. a'a yana makaranta ba wata kasar da zai cika sallah zai inda in a can yake zaune yake nufi eh, in yaje can kenan wai yana nufin babu kasar daga nan zuwa wudil ai wudil ta kuma ta kusan haɗaya ma da kano na'am masha Allah to mai Allah yake a'udhu billahi minash shaitanir rajim هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون نعم الله ملوك كي hal na illa an ta tatiyahumul mala'ika shin suna jira ne sai wato ainihin an ta tatiyahumul mala'ika sai mala'iku sun zo masu wannan magana zuwa gobe kiyama kenan ko kuwa a mala'iku da za su ɗaurai wasu malaman suka ce suna jira ne ba za su yi imani da Allah ba su kafirai masu saba ma manzannin Allah masu ta ayan Allah masu toshewa ga barin bin hanyar Allah wai ba za su imani ba ne har sai mala'iku sun zo masu ranar mutuwansu ko ko a sai mala'iku sun zo masu gobe kiyama ranar tashin kiyama sai sannan za su imanin auya a ce rabbuka ko ko ba za su imani ba sai ubangijinka ya zo masu gobe kiyama kamar da Allah ya ce waje a rabbuka wal malaku saffan saffa ka zai zo da mala'iku sahu sahu ranar tashin kiyama ta wannan ranar suke jira auya a ce babu ayatu rabbi ko ba za su imani ba har sai sashin ayoyin ubangijin ka sun zo alamomin tashin kiyama kina asharatu sa'a sai sun bayyana gare su wanda su kuma sun bayyana ai daga su ba ma a karɓar tuba ba a karɓar musulunci wanda bai musulunta ba kafin wannan lokacin su suke jira yau mai ati babu ce rabbika la fa'u nafsan imanuha wato ranar da sashin ayoyin ubangijin ka za su zo su ne wasu asharatu sa'a alamomin tashin kiyama waɗannan sashin ayoyin da za su zo la yanfa'u nafsan imanuha wato imanin rai bai mata amfani a wannan ranar lamta kun amaran min wacce ba ta riga da can ta yi imanin ba gabanin wannan ranar au kasabar fi imani ha khaira ko kuma ran da musulman ce amma ba ta aikata ayyuka na gari ba sai ranar da wato ainihin alamomin tashin kiyama na ƙarshe manya-manya suka bayyana to sai sannan za ta yi to ita ma ba za a karɓi ta ba a sannan ƙulin tabiru to ku jira inna namun mu ma muna nan muna jira mu ma masu sauraro ne in waɗancan abubuwa kuke jira sai sun zo za ku imani ba za ku bar kafirci ba da saba ma manzanni da ƙareta yayin Allah da toshewa ga barin bin hanyar Allah to ku yi ku ci gaba da jiran waɗannan lokatan mu ma masu jira ne in ji Ubangiji. waɗannan ayoyi bin kasir yace ya kawo mana hadisai da suke daɗa fassara wannan aya tunda dama yana fassara ƙur'ani da ƙur'ani ko kuma ƙur'ani da hadisi ko ƙur'ani da maganar wato ainihin asaru sahaba kenan to sai ya kawo wato ainihin cewa wannan shi ya zo hadisi inda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin hadisi Abu Huraira la taqumu sa'atu hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha فإذا رآها الناس آمن من عليها فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنا من قبل wannan hadisi wato yana fassara mana shine ranar da imani ba ta amfani ga duk wanda bai yi imanin ba kafin wannan ranar shine yace la taqumu sa'a yama ba za ta tsaya ba hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha har sai rana ta hudo daga mafadarta. faizara a hannasu idan mutane suka ganta a wannan ranar amana min wato man alaiha duk wanda suke ban kasa kuma ranar sai su imani kamar da ya zo a wata ruwayar wato cikin hadisin dai abi huraira ne shi ma wato ainihin a manzo ya ce yama ba za ta tsaya ba har sai rana ta hudu daga mafaɗarta a wani lafazin fa'iza ɗala adwara ahan idan ta hudo mutane suka ganta amanu a ajma'u dukkansu kuma sai su imani wa zalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanan min qablu wannan shi ke nuna ko ke fassara wato lokacin da rai imanin ta bai amfanin ta wanda bata riga da san ce imanin ba sun makara hazihil aya sai ya karanto wannan aya ɗin kinan kamar ana wato wato abin da ake ce mawa'idi ana faɗin magana ne ga kafirai shan wai ba za su imanin ba har sai sun ga mala'iku sun zo ko na mutuwarsu wanda ka san idan mala'ika mutuwa ya zo rai ya zo gargara shi kenan kuma ba a karɓar imani ko ba a karɓar tuba ko ko a ba za su imanin ba sai ranar da mala'iku suka zo ranar tashin kyama da ubangiji sahu-sahu hmm? duka shi ma wancan kaga rana ce ta nadama dan ba a yi imanin ba ko ba za a ce a dawo duniya a sake ba ko kuwa a suna jira ne auya a ce rabbuka ko sai ubangijin ka ya zo gobe kiyama kenan sai sun gan shi sai wannan ranar wacce take ranar da imanin ba zai mayu ba domin a nan duniya ne ake cewa an yi imani kuma a nan ake aiki bayan imanin ko kuma wasu sashen ayoyi na ubangijin ka sai sun zo su ne waccan magana wacce sai Allah ya ce wannan ko in wannan ranar ce yau mai ya ci ba zo ka layin fa’o na nafsan imanu halamta takun amalan min qabl zai ran da ta zauna ba ta imani ba ko kuma au kasabar fi imaniha khaira ta tsaya ta tsoruwar can makanta ayyuka na alkhairi ba bayan imanin tun da kullum ana so ne a ce na amanu wa amilus salihati wanda suka yi imani kuma suka ayyuka na kwarai to duk wanda bai imani ba sai ranar da rana ta hudu daga mafaɗata ko kuma bai imani ba sai lokacin da mala'ika ya zo zai zara ransa ko kuma ya yi imanin amma bai aikata abin gari ba bai aikata abin ku zo ku gani ba sai da rai ta zo gargara sannan ya rika cewa a jinkirta mashi ya yi sadaka da kaza ya yi sadaka kaza ya aiki kaza wannan lokacin ba a karɓa ko kuma a'a ba ta aikata abin alkhairi ba sai sannan ta ce yanzu za ta yi to duka ba a karɓa shine aka ce layan fa'u nafsan imanu halamta kun amanan min qablu aw kasaban fi imaniha khaira Allah ya ce to kamar ana musu abin da ne in haka ne ba za ku imanin ba to ku je ku yi wulin taziru ku jira waɗannan lokacin mu ma ina muntaziruna mu ma masu sauraro ne wannan kusan za mu ga cewa Ana nuna masu ne duk kafirin da fa bai imani ba wallahi har mutuwa ta zo masa shi na magana ta ƙari imani wato mala'ika mutuwa ya zo zarare shi kenan an gama magana tun da sannan da zai ce zai imani za a ce a kamar da ya faru ga sar'auna sannan ya ce zai imani aka ce al'ana hmm, fada a sai ta bayan da duk kai ta ɓargazar da kai sai yanzu wannan aya tana nuna mana duk kafiri ya zo ya imani tun yanzu akwai sauran lokaci rana ba ta fito daga mafaɗarta ba sannan mutuwa ba ta zo makafirin ba muna kira ga dukkan kafirai su zo su imani su yi kawuya sannan muna kira ga musulmi wanda suke ta sakaci ba sa ayyuka na ƙwarai ba sa ayyukan da mizaninsu zai cika to su kuma su zo fa su yi aiki na kwarai shi ma lokaci ne yanzu lokaci ne na karɓar aiki duk abin da kai ƙofofin karɓar aiki a buɗe suke ƙofofi na ka baka lada buɗe a gafarta maka ƙofa buɗe suke a karɓi aikin ka duk yanzu akwai wannan damar in ko aka bari lokaci ya wuce to wallahi shi kenan ba abin da zai biyo baya sai sai kuma nadama shi yasa ibn kasir ya ce idan kafiri sai bayan wannan ranar ya faru imaninsa to ba za a karɓa ba amma in yi imani gabanin wannan kuma ya aiki na ƙwarar shi kenan fahuwa fahuwa bi khairin azim hakanan shi ma wa illam kun muslihan shi mutum ne musulmi amma bai zama nagartacce ba ba a hadasa taubatan hi na izin sai da ya ga mutuwa rai ya zo makoshi ko kuma a'a sai ranar kiyama kuma ce sannan zai imani da bai yi ba shi ma lamta wato lamta hu ta'ubatu hu, ba za a karɓi tubansa ba kama dalal alaihi ahadithul mutaqaddima kamar yadda hadisai suka tabbatar da wannan Allah ka sa mu gane shi yasa muna da lokaci yan uwa muna da can muna da dama mu tsaya maza maza mu ta aiki alkhairi ku hadisin Aisha ta ce koda da tsagin dabino ka baya da nufin Allah ya kare ka daga azabar wuta wato ainihin ainihin me aka ce ittaqillaha walau bi shakka tamra ki ji tsoron Allah ko da da tsagin dabino ba a raina aikin alheri hanyoyin alheri ga sunan birjit suna nan a gabanmu da hanyoyi ne na aljanna Allah ka sa mu gane Allah kuma ka ba mu ikon bin waɗannan hanyoyi na aiki domin aikata su kuma Allah aikin mu ne Allah ya ce Mm-hmm. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون نعم الله ملوك كيتي إن الذين فرقوا دينهم للي ودنن سكرر بأدين سوء وكانوا شيعا suka zama jama'a daban-daban ko ƙungiya-ƙungiya daban-daban ko firƙoƙi daban-daban lasta minhum fi shay ba abin da ya dame ka da su ba abin da ya haɗa ka da su sun riga sun bar hanyar ka hanyar ka hanya ɗaya ce ƙwallon ƙwal to wanda duk suka rarraba suka bar wannan hanyar lasta minhum fi shay ba abin da ya haɗa ka da su innama amruhum ila Allah al'amarin su kadai yana ga Allah kuma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun sannan gobe kiyama ya ba su labari game da abin da duk suka aikata na rarrabuwa da barin hanyar nan siratal mustaqima hanyar manzo hanyar magabata to Allah zai ba su labari sun bar hanyar to shi kenan Allah zai ba su labarin sakamakon barin hanyar kuma ya kama masu da abin da ya so ya kama masu na barin hanyar Allah hanyar manzo wannan aya tana nuna mana kenan wato ainihin wajibi ne mu tsaya kan hanya ɗaya ka mu rarraba eh kar mu yadda mu zama firka daban-daban kamar nan innal ladina fara dinahum wa kanu shi'an wadannan da suka rarraba addinin suka zama daban-daban in ba ku manta ba yahudawa annabi ba mu labari sun rabu wajen kashi 71 kiristoci kashi 72 sannan ya ba mu labari al'ummarsa za ta kasu kashi 73 72 duka suna wuta sai kwaya ɗaya ita ce wacce take akan hanya ta kwarai ita ake ce ma alfirqatun najiya ita ce a ɗa'ifatul mansura wanda muke fata Allah ya haɗa mu tare da su wanda annabi ya ce su waye ya ce su ne wanda suke a kan abin da nake a yau da sahabbaina annabi yana kan ƙwar'ani da sunnarsa ba wani abu wata hanya daban ba wata firka ba wata ɗa'ifa daban sai ɗa'ifa ta muminai waɗannan su ne abin yabo inna labina farraku dinahum wa kanu shi'an waɗannan da suka rarraba addinin su wasu malaman tafsiri suka ce su ne yahudu da nasara wasu malaman suka ce hum ashabul bid'a su ne 'yan bida'a wanda ainihin suke aikata ayyuka na bida'a suke yin abin da bai zo ba a cikin addini da sunan addini domin ita bida'a tana raba masu ita yau wannan in ya kirkiro tashi yana yi gobe sai wancan shi ma ya kirkiro tashi wancan ma ya kirkiro shi kenan saboda babu abu kwaya ɗaya ƙwallon kwallon kowa sai ya shaci tashi hanyar ya bi shi yasa sake ita bida'a take raba masu ita daga asalin hanya miƙaƙƙiya wacce muka sha bayani a kanta saboda haka ana kuma barin hanyar to shi kenan za a zama shi'an shi'an shine wato ainihin hanyoyi na fada wato na bata su ne firakan ka ahlil milali wan nihali wal ahwa'i wa dalalat dan sai a zama hanyoyi gasu nan daban-daban da hanyoyi na son zuciya da na bata fa inna Allah ta'ala qad a rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma hum fihi to anan Allah ya barantar da manzo ga barin su abin da suke akai masu bin wannan hanyoyi Allah ya barantar da manzo eh a cikin wannan aya din wato ainihin wa hadhihi al-aya ka qawlihi ta'ala kamar cewa da Allah yace ce, lakum min ad-din ma wasa nuhan wallazi auhayna ilayka wa ma wasaina bihi Ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu a gani Allah ya ce shara'a lakum min ad an shar'anta muku addini ma wasa bihi musa wato nuhan irin wanda aka yi annabi nuhu wasiya da shi shine dai abota ma Allah shi kadai wallazi auhayna ilaika, kuma wanda muka yi wahayinsa zuwa gare ka kai manzo kenan amma wasaina bihi ibrahim wa musa wa isa kuma irin addinin nan da muka wasiya ga annabi ibrahim da musa da isa ani an aqimu dina ku tsaya da addini ku tsaya kan addini ɗaya ƙwallon ƙwal shine musulunci wala ta tafarraqu fihi kada ku rarraba a cikin sa ashe kun ga asalin addini ƙwaya ɗaya ne <coughs> wani abu da za a kawo na bid'a na son zuciya to sai ya zama reshe wannan reshen shi ke raba mutane daga asali Allah ya tsare mu saboda haka hadisi ya zo manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa nahnu ma'ashar al-anbiya auladun auladu allatin dinuna wahidun wato yake cewa mu annabawa gaba ɗaya jama'ar annabawa ɗayan uba guda ne addinin mu ɗaya kamar ka ce wanda mahaifi ne da 'ya'yan shi ɗaki daban-daban amma ji shi ne da ya haife su ya ce to haka muke mu annabawa ya ce fahaza huwa huwa siratul mustaqim wa huwa ma ja'at bihi rusul min ibadati llahi wahda la sharika lahu wa tamassuku bi shari'ati rasuli <coughs> almuta'akhiri mutaakhiri wa ma khalafa dhalika fadlalatun ibn kasir ya ƙara sharhi karkashin wannan hadisi ya ce wannan da ya ce su annabawa gaba ɗaya 'ya'yan wato uba guda ne abinda yake nufi hanyar su ɗaya ce ƙwallon ƙwal Shi ne shine da manzannin suka zo da shi na bauta ma Allah shi kaɗai ba a tara shi da kowa duk manzanni da a wasu kenan ko malaku min ilahin ghairu ba ku da wani Allah abin bauta in ba ni ba in ji Allah to sannan kuma kowane sai ya zama to in aka saki wannan hanyar ta manzanni aka kama wata to hanyar ce ta mai saba mawacin kuma hanyar ce ta ɓata ta jahilci ta soye-soyen zukata su sai su ko manzanni bura'a ha sun barranta daga duk abin da yake akwai son zuciya cikinsa shi yasa aka ce lasta minhum fi shay kai manzo baka da wani ta cewa a kansu ba ruwanka da su ka barranta shi yasa kun ga duk wanda ya bar hanyar musulunci to annabi kuma ba ruwan shi da shi ba wai annabi zai bi shi kan son zuciyarsa ba kan ɗariƙarsa kan wata ƙungiya tashi da bambanci tsakanin ɗariƙoƙi da ƙungiyoyi <coughs> ƙungiya ita ce abin da ake haɗuwa domin aiki ma wato musulunci ƙungiya za ta iya zama kyakkyawa wanda suka kafa ta in su kyawawa ne za ta iya zama mummuna in wanda suka kafa ta munana ne ƙungiya za ta iya zama kyakkyawa idan manufar kafa ta kyakkyawa ne za ta iya zama wato mummuna idan manufar kafa ta mummuna ne misalin da zan mana shine mu ɗauki a nan najeriya abin da ya fi shahara yanzu muna da ƙungiyoyi ƙungiya kamar ka ɗauka ta nasarar islam bayan sardauna yana da rai ya kafa ta ya haɗa dukkan sarakuna domin da za a taimaka mu addinin Allah waga wannan ƙungiya ce wacce take mano take da manufa sannan kuma an kafa ta don taimaka ma addinin Allah to bayan rasuwar sardauna Allah ya masa rahama sarakuna kuma sai ta zama ga ta nan aikin da ya kafa ta don shi ɗin ba ta cika mai da hankali ba dalilin wannan ne Allah ya ji kama da wakar gumi ya ce shi ne yasa aka samar da irin su ƙungiyar izala wacce waccan ya ga ta zama ta sarakuna ce to a samar da ƙungiyar da za ta tsaya ce ta kiran mutane kan Allah ya ce annabi ya ce to kaga ƙungiyar izala ba ta da wani littafi sai ƙur'ani sai hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata ba ta da wani littafi da take ci a zo a karanta daban a yi zikiri da shi a yi wuridi da shi bin ba irin na manzo ba to haka ƙungiyoyi su saboda musamman ƙasashen da suke ba na musulmi ba ko kuma shi wato gwamnatin kasar ba ta ɗauki musulunci a matsayin addini wanda da shi za ta gudanar da gwamnatin ta ba to samar da ƙungiyoyi na da muhimmanci wanda suke da manufa kyawawa kuma masu su sun kafa su don aiki ma musulunci shi yasa sai ka ce kaga ƙungiyar ita ba ta da littafi Da na nasul islam in ka tafi yanzu ba ta da wani littafi sama da ƙur'ani da sunna in ka tafi zuwa ga ainihin kamar form 1 ta mata ta mata ce da aka kafa ko ita ma haka to amma in ka dawo kamar in ka ɗauki kowace kuma ƙungiya suwa suka kafa ta kamar fitiyanul islam jindullah kaga ƙungiyoyi ne amma suwa suka kafa su yan ɗariƙa suka kafa su kaga shi yasa za ka ga su ne wurin taron maulidinsu ya za a yi sa mumbari na maulidi ya za a yi eh, sa ajinan na zikirin shekara kaga suna taimaka ma masu ita wanda suka kafa ta kenan kamar yadda kungiyar izala take da masu yan agaji da za a kafa mumbari na wa'azi a ce Allah ya ce annabi ya ce kaga kowane kungiyoyi ne amma kowane suna aiki bisa manufar wanda suka kafa su amma an ka ce ita ɗarika tana da zikiri na musamman tana da ma tafai wanda za a baka zikirin za a baka ga yadda za ka yi ga sharuɗa ga dokoki in ka karya su ka karya wannan ka'ida ta wannan ɗariƙa ɗin kuma ɗariƙa wannan da shehinta daban waccan da shehinta to wannan bambancin ɗariƙu da ƙungiyoyi kenan wani lokacin sai a nemi a haɗa su a yi musu kuɗin goro ba daidai ba ne ƙungiya ana kafa ta saboda buƙata ta wanda suka kafa can wajen yaɗa abin da suke so na manufarsu ta addini idan ahalus sunna ne sai ya zama ƙungiyar tana ma sunna hidima idan kuma a yan bid'a ne sai ga kungiyar suna ma bid'a hidima shi yasa da bambanci amma ɗariƙa ita hanyoyi ne na sufaye wanda sun bar suna daban da ƙur'ani da sunna har suna cewa masu wasu cikinsu ba su duka ba suna cewa suna da wani ilimi na gaibi wanda su suna karɓa kai tsaye ma'ana sun ce kai tsaye wato zuwa daga Allah kenan ba wai abin da ke cikin ƙur'ani da sunna ba kaɗai to kaga wannan daban ba ka haɗa shi da wancan to dukkan sun idan ƙungiyar da aka kafa ba wacce za ta kare addinin musulunci ba ba wacce za ta kare sunan manzo ba haka nan ɗariƙar da aka kafa sai daga sada aka fara ƙoƙi in ka ɗauka ta khawari murji'a, mutazila khawari duk gasu nan tun wancan zamanin har yau to dukkansu in dai ba Allah ne a gabansu ba aka ce annabi lasta minhum fi shay ba abin da ya dame ka da su ba ka ba su kamar yadda hanyar nan jiya muka zana cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fara bikum hanyar Allah hanyar manzo ɗaya ce ɗoɗar su kuma sauran hanyoyi na shaidan ga sunan ba iyaka shi ya sa lallai sai mu kula mu tsaya a kan abin da aka ce eh saboda haka muka dubi wannan ayar sai Allah ya ce inna ma sun ila Allah thumma yunabbi'uhum kanu yaf'alun sannan al'amarin su wanda suka bar hanyar nan ta gari suka fara rabu cikin addini to al'amarin su fa yana nan zuwa ga Allah shi zai musu hukunci kuma ya ba su labari game da abin da suke aikatawa gobe kiyama kenan Allah ka tsare mu wannan magana ta yi daidai inda Allah ya ce innal ladina amanu wal ladina hadu was sabiina wan nasara wal majusa wal ladina asharaku inna Allah yafsilu bainahum yawmal qiyamah duk aka faɗo su waɗannan da suka yi imani Allah ka samu cikinsu da wanda suka yahudanci da wanda suka sabi'anci da nasara kiristoci kenan da majusawa maguzawa da wanda suke shirka duka sai Allah ya ce inna Allah ya fsilu bainahum yawmal qiyamah Allah zai rarrabe tsakanin su gobe kiyama kowa mai suka yi to Allah zai rarrabe su waye mu'minai ga sanan su waye yahudawa kowa inna Allah ala kulli shay'in shahid Allah mai iko ne ko kuma wato akan kowane abu shi shahidun mai gani ne masani ne ya sa abin da ke gudana saboda haka kuma zai yi bayani akan wannan abin dalla dalla Allah ka samu ga da kyau a wannan rana mai Allah ya ce ومن سيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون نعم الله مدوك كيتي من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها tuwan da ya حسنة da hasana hasana ɗaya fa falahu asharu amsaliha yana da kwatankwacinta goma na lada ka zo da hasana ɗaya to ba hasana ɗaya za a baka ba ba lada ɗaya za a baka ba Allah saboda falalarsa da irin ni'ima da yake ma bayansa sai ya ce falahu asharu amsaliha yana da kwatankwacin ta goma wa man ja'a bi sayyi'ati fala yujza illa mislaha wanda yazo da mummuna aiki mara kyau kenan ita ce sayyi'a fala yujza ba za a sakan kamai ba da komai illa mislaha sai kwatankwacin ta ka dubi dan Allah adalci irin na ubangiji ba za a sakan kamai wance ya yi kyakkyawa ba a ba shi kyakkyawa ɗaya ba sai aka ba shi kyakkyawa goma <clears throat> wannan ya yi mummuna ba a ba shi shi kuma a ce ba za a ƙara masa ba ko biyu ko uku sai aka ce ɗayan mummuna ɗaya za a ba bashi wahum layi zulamuna su fa bayi ba za a zalunce su ba duk wanda ya kyakkyawa sai ya ga kan shi man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal misqala dharratin sharran yarahu kaga wannan aya ibnu kasir yace wannan aya mai girma ƙarin bayani take akan wata aya can da ta zo mujmala a cikin suratul naml inda Allah yace man ja'a bil hasanati falahu khairun minha man ja'a bil hasanati wanda da yazo da kyakkyawa falahu khairun minha yana da kwatankwacin ta na alkhairi kaga alkhairi a dunkule dan sai aka fasa shi aka ce ai ashar amsaluha za a ba shi hasana ɗin ne har guda goma sannan hadisai sun zo wanda suke dacewa da wannan aya hadisin arwa da ya zo cikin musna na imamu ahmad allah ya kara masa yarda hadisin wato ainihin abdullahi ɗan abbas manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin abin da ya rawaito daga ubangijinsa maɗaukaki ya ce inna rabbakum azza wa jalla rahimun wato lalle ubangijin kuma buwaye da ɗaukaka mai rahama ne hadisi ne kudisi e eh, man hamma bi hasanatin falam ya amalha kutibat lahu hasana wanda duk ya himmantu zai aikata haka ne ko na yi muku tsallake wato man hamma da hasanatin falam ya eh, amalha kutibat lahu hasanatun wanda ya himmantu zai aikata kyakkyawa sai ya zama bai sami aikatawa ba sai a rubuta mai kyakkyawa ɗaya kayi niyya niyya ta gaske ba ta ƙarya ba ta gaske za ka aikata wani aiki kyakkyawa sai wani dalili kuma ya sa ba kai ba to sai a rubuta maka ladan niyya ka ɗaya ka jubi da Allah wannan gara ɓasa bonus kenan bayan amala ha kutiban lahu wahidatan a ah, haka ne fa yana amala ha kutiban lahu asharan ila sab'umi'atin ila abu'atin katira idan ya aikata wannan hasana din sai a rubuta mai hasana goma har zuwa a ninninka ta so sab'umi'ati dhifin har zuwa ninki ninki so 700 kai ila abu'atin katira zuwa ninki ninki mai yawa wa man hamma bi sayyi'atin falam amalha, wanda ya himmantu zai aikata wata mummuna kutibat lahu hasana ya aikata wato bai aikata ta ba ita ma ɗin mummunan ya himmantu zai yi sai kuma tsoron Allah ya zo mashi sai ya fasa to sai a rubuta mai lada ɗaya ya ji tsoron Allah ya bo wannan mummuna to sai a rubuta mai lada kuna ganewa sai fa in amala ha kucibar lahu wahidatun in kuma ya aikata mummunar to sai a rubuta mashi wato ainihin zunubi ɗaya shine kutubar lahu wahida auyan yamhuha Allahu azza wa jalla kai kuma Allah ya share mashi wala yi huliku alallahi illa halikun kai fa ba mai halaka sai wanda ya zawa to Allah baya halakar da kowa sai wanda yake halakakke kun ga wannan hadisi Bukhari ya fitar da shi Muslim ya fitar da shi hakanan ya maimaitu da lafuzza daban-daban daban-daban wannan hadisi ibn kasir ya kawo duk abu guda yake gaya mana cewa falala ta ubangiji idan kai hasana ɗaya za a ninka ta ta zama goma har a ninninka ta gwargwadon niyyarka zuwa ninkin ba ninki so ɗari bakwai zuwa ninki mai yawa wannan ba akwai akwai rahama da tafi wannan kai abu kwaya ɗaya ka ba da dubu ɗaya a ce a baka nawa a baka ɗari bakwai dubu nawa dubu ɗari bakwai wannan wace irin wace irin riba ce wani kamfani ne za ka zuba jari ka kwashi wannan ribar a kamfanin ya fito maka da wannan riba dubu ɗaya ta zama ta kawo maka dubu ɗari bakwai hmm? har ma ya fi haka gwargwadon ka! to sai Allah shi ke ba da wannan sannan wanda ya nufin zai ainihin aikata kyakkyawan bai sami aikata ba sai a ba shi lada ɗaya kun gane wanda ya niyar mummuna zai aikata kuma sai tsoron Allah ya zo ya fasa sai a bashi shi ma lada daya wanda kuma yayi shedan ya ja shi har yayi bai tuba bai kasa bari ba to sai a rubuta mai laifi daya a duba amma shedan ya sa bayi su ta su ta sako su ta sako har wannan dayan ta zo ta taru ta zo ta fi mizani ke nauyi gobe kiyama yadda aka ce fa amma man saqulan mazinu fa huwa fi ishatin radiya wa amma man khaffat mazinu fa ummuhu hawiya sai kaga wancan mizani na lada ba komai wannan na zunubin ɗai ɗai ɗai yana ta taruwa yayi nauyi jingim yarin jaya hawiya ta ji ta zama uwarsa Allah ya tsare mu shedan yana nan yana ta abin da yake duk hanyoyi na alkhairi wanda Allah zai ba mu hasana ya ninninka mana sai gaba a su saboda min aljanna an kewaye ta da abin da rawuka ba sa so ita kuma wuta an kewaye ta da shahawat abubuwa da na rudu da gururi wanda yaushe aka karkata sai wanda Allah ya so da rahamarsa Allah ka sa mu cikin bayanka wanda za ka yi marahama saboda haka sai mu gani shi ibn kasir yake cewa wato ita barin sayyi'a tana da halaye kamar guda uku ne na farko taratan ya turku halilla wani bin bawa ya bar wato sayyi'a mummunan abu saboda Allah kawai eh wannan shi kan aka rubuta mashi hasana eh saboda ya kame ya bar wannan abin nan din kun gane da kyau saboda niyyar nan tashi da abin da ya mai kyau kaga wanda suka tafi suka shiga kogo har suka yi tawassuli da ayyukan so eh, ɗaya ai mummunan aiki niyya amma ya ji tsoron Allah ya kame bai ba ka ga ashe an ba shi lada saboda gashe tawassuli da abin kuma an karbi tawassulin na jin ba kuma tari su ba cikin riyar misali ne na nan ko wannan na ɗaya kenan ya ce wani lokacin wasaratan ya turu ku hani siyanan wa zuhulan wani lokacin mutum ya kan bar sayya'a mummuna saboda ya manta ne ko kuma ya ɗan wato zuhul shine mutum abin ya ɗan fita kan shi kenan ya ce fahaza lalahu wala alaihi wannan fa ba a rubuta mai lada dan ya kamata mu gane mantawa yayi da yayi ko kuma dan shafa'a yi to shikenan wannan ba abin da za a bashi na lada ba kuma za a bashi wani abu na zunubi ba da annahu lam yanwi khairan wala fa'ala sharran bai niyya alkhairi ba na zai bari kuma bai aikata shari ba hali na uku yanda yace wa taratan ha ajazan wa kasalan wani lokacin mai barin mummuna sayi'a yana barin ta ne saboda me ajazan ya kasa eh ko kuma kasala ce ta sa tsoho ne yana cizina-cizina zinace zinacensa sai da tsufa kuma ya zo ya bari saboda ya kasa ba zai iya ba to kaga wannan ya bari ne saboda ba ya da iya ko kuma ba yadda zai abin gashi nan yana so ma ya kasa ne ko kuma saboda wata kasala to ya ce wannan bayan ya yi ƙoƙari ya aikata ya bi duk hanyoyin da zai biya yi ya ce fa haza bi manzilati fa'iluha wannan daidai yake da wanda ya aikata kuna jin ba ku fahimta ba sai ya ake ya niyya yi to kuma sai ya kasa yi amma yana ta ƙoƙari sai yayin bai aikata ba saboda ya kasa samun dama kaga dare da ya sami dama me zai zai aikata to wannan duk da bai aikata mutum da ya yi ta muhawala dama ce bai samu ba ya ce daidai yake da wanda ya aikata ta kenan za a yi mashi ne za a ba shi mummuna kwayaɗi za a rubuta masa kamar wanda ya aikata tun da ya riga ya himmantu kuma yana na yana so ya yi kasawa kawai ya yi ko wata kasala ce ta hana shi kun gane da kyau eh Allah ka sa mu gane ya daɗa kafa hujja ibn kasir da wani hadisi akan wannan inda annabi ya ce zalta kal musulmani bi ma falqatu wal maqtul fi na idan musulmi biyu suka hadu da takubban su suna yaƙa juna kowa na so ya kashe kowa cikin su to da wanda ya kisan da wanda aka kashe duk za su tafi wanda ya kashe dama ya samu wanda aka kashe dama ce bai samu ba kaga hadisin ai hujja ne a wurin ko yana nan so yake shi ma sai ya kashe riga shi kawai aka yi yasa shi ma wuta zai tafi wanda ya kisa ya tafi ta shi ma ya tafi saboda dukkan kowa so yake kisa wannan kun ya fito mana da magana fili kiran ko Allah ka sa mu gani me Allah ya ce إلى صراط وما كان من المشركين نعم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين نعم لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين na'am Allah madaukaki yace qul innani hadani rabbi ila mustaƙimin. Ka kace lallai ne hadani rabbi ubangiji na ya shirya da ni ila siratin mustaƙimin zuwa ga hanyar nan mai kakkiya dinan qiyaman ita ce hanyar nan ta addini mai wato millata ibrahim hanifa aqidan nan ta annabi ibrahim wacce take hanifan shi yana fanɗare ma duk wani addini in ba na musulunci ba to ni ma ubangiji na shirye da ni zuwa ga wannan hanya irin hanyar nan dai ta annabi ibrahim mai kakkiya hanya tsodar wacce take fanɗare ma duk wata hanya ba wannan hanyar ba wa ma kana min mushriki ni ban kasance daga mushrikai ba ulka ce inna salati wa nusuki wa mahayaya ka ce masu lallai ni sallata da yankana wa mahayaya da rayuwata ka cokan wa mamaki da mutuwata lillahi rabbil alami na Allah ne ubangijin halittu ba na haɗa Allah da kowa cikin waɗannan tsare-tsaren la sharika lahu ba shi da abokin tarayya shi Allah wa bizalika umirtu da haka aka umarci ni wa ana awwalul muslimina kuma ni ne farkon masu mika wuya a zamani na manzo kenan sallallahu alaihi wasallam ibn kasir ya ce a nan umarni aka ba annabi wato annabin Allah sayyidul musalim ya ba da labari akan ni'imar da Allah ya yi mashi ta shiriya zuwa ga hanyar nan mai kakkiya wacce ba karkata ba bauɗewa ila'iwajaza e, e, e, fihi wala inhiraf hanyar da ba bauɗewa ba fanɗarewa dinan yaman ai ka'iman sabitan kinan addinin nan tsayayye kuma tabbatacci ne ƙiyaman. dinan ƙiyaman. millata ibrahim hanifa wannan aƙidar ta annabi ibrahim wacce take hanifan shi annabi ibrahim kun san Allah ya wasafa shi da hanifan mai fandare ma duk wata hanya makanin na mashirki Ya ce ban kasance daga cikin masu shirka ba wannan ta yi daidai da faɗin Allah wa manyan yarghabu a millata ibrahima illa man safiha nafsa ba wanda ke kyamar millan nan ta annabi Ibrahim addinin da zai zo da shi sai wanda ya wawantar da kansa shine ke kyamar addinin musulunci yanzu wawa in ka ga wanda ba shi ka musulunci in kana neman wawa ka nuna shi yayi saboda ba wauta da ta ka kasa gane musulunci shine addini ne kamata yi ka rayu duk wani wayo na duniya an baka da wani fasaha da waye amma baka gane cewa addinin Allah shine addini ba to ba mai wannan sai man sace hanafta a faɗin Allah inda yace jahidu fillahi haƙa jihadi huwa tabakum ma ja'ala alaykum fi dini min haraj millata abikum ibrahim kaga da ana nuna mana millata annabi ibrahim wacce annabi yace ya bi hanya miƙaƙƙiya kuma hanya annabi ibrahim gashi ta inda ake ta faɗinta can a wata surar Allah ya ce inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan haga umma Allah ya kira shi anan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen shakiran li an'ami istabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati minas salihin thumma awhayna ilayka an tabi' millata Ibrahim hanifa kaga anan ma amma annabi umarni eh ثم أوهينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا هم مكة وهي كجهنيا نن أكيدا ننت النبي Hanifan. حنيفا وما كان من المشركين شيء Ibrahim bai kasance daga cikin masu shirka ba ko kuma shi manzo bai kasance daga cikin masu shirka ba kaga dinna ana nuna mana wannan milla din ya zo a cikin hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam wato da aka tambaye shi ƙila aka ce li rasulullah ayyul adiyani ahabu ila Allah ta'ala wai a cikin addinai wani addini Allah ya fi so sai yace ce alhanafiyatu samha addinin nan wanda yake na annabi ibrahim shine hanafiya mai fandare ma duk wata hanya samha addini mai sauki kun gane da kyau wani hadisi na aisha Allah ya kara mata yarda ta ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya dora wato ainihin nan ina na yake ce mazakan ko nan ƙarƙashin haɓana nan ya ce ɗora shi akan kafaɗarsa shi manzo eh an zo lokacin idi mutanen habasha sukan zo su yi wasanni irin na sallah da abubuwa na wasa na ajinnan haka da 'yan rawarsu da suke to shi ne sai aisha ta zo tana so ta kalla sai annabi ya ce sai ya dora nan dina akan kafadarsa wato dai in ji daɗin kallo kenan shine an zura ila wato zaffanin habasha hatta kuntu lati malaltu Ta ce ne ta kallo har da na gaji fa sarabtu anhu ƙala sai ce. wato ƙala abdurrahman an abihi Ƙala ƙala li mai ruwaya daga aisha kina ce ina aisha ta ƙala. Ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yau ma'izin a lita'alama yahudu anna fi dinina fushatun inni ursiltu bi hanafiyati samha yace nayi haka ne ranar idi muna kauda kai yara su dan wargin su da wasanni sannan irin wannan wasa da ake na sallah wanda bai saba shari'a ba na bar Aisha ta gani su ma wannan mutanen Habasha da suke wannan wasannin na sallah din na bar su ne su yi dan Yahudawa a Madina su san mu addinin mu yana da sauki yana da lokaci da ake ɗan shakatawa shine da sallah babba da sallah karama yace kuma lallai ni an aiko ne da addini wanda yake miƙaƙƙen addini kuma mai sauƙi wannan shine mahallin shahid wannan hadisi yana cikin bukhari yana cikin muslim duk muna so mu nuna cewa addinin da annabi ya zo da shi dinan yaman millati ibrahim hanifa wa ma kanu mushrikin sai ce qul inna salati wa nusuki har yau aka gaya ma annabi ka ce masu ana umarta sane ya gaya masu yadda shi akan abin da yake a ce masu sallata da yankana da rayuwa ta ka cokan shi yasa masu cewa rayuwa daban addini daban siyasa daban shugabanci daban sannan kuma addini daban harkar masallaci daban harkar kuma gwamnati daban ofis daban wannan ayar rajji ce a kansu domin cewa mahayaya da rayuwa ta ka cokan duk abin da za ka faɗi tashinka tafiya kake kan hanya ai akwai abin da aka koya maka ka yi zaman ofis ɗin a'a mulki ne ko menene ba inda aka ce ka tafi da shi bisa tsari na wani tsari can wanda ba na Allah ba kai musulmi domin wama hayaya wama mati lillahi rabbil alamin da mutuwa ta abinda za shi zo ya saman duka ina yi ne saboda makoma ta gobe kiyama wannan aka ce annabi ya faɗa musu wannan ibn kasir ya ce yayi daidai da inda Allah ya ce fasalli li rabbika wanhar ya ce fasalli li rabbika yi sallah dan ga Ubangijin ka kuma ka yanka dan shi to haka nan ma da yanka na da sallata da rayuwata sannan da mutuwata duk gaba ɗaya na Allah ne ba na haɗa shi da kowa kuna fahimta da kyau eh haka yace eh ni ba na haɗa Allah da kowa a cikin abin da nake masa shine la sharika lahu wabi bi zalika umirtu ana awwalul muslimin ana awwalul muslimin malamai suka ce a zamanin annabi kenan tunda kafin zuwa sai akwai annaba da suka zo ko kuma dukkan sun zo da musulunci ne ibn kasir ya kawo ayoyi da duk suka ambata mana annabawan su Musa su Isa dukkan su su annabi Nuhu kuma dukkan sun ce suna kan milla ta musulunci ne amma mu da lokacin kawo ayoyin amma dai abin da ake so da ya ce wa ana awwalul muslimina a zamanin sa kenan kun gane da kyau sai aya ta gaba mai Allah yake قل أغير الله أبدي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون نعم هل ويودي أكتشي ما منظور صلى الله عليه وسلم يقام مشركنا قل كتشي مسوء غير الله أبغي ربا yanzu wani Allah kuma zan nema a matsayin Ubangiji ga Allah wanda ya halicce ni shine khaliki shine raziki shine komai kuna so kuma ina mai wani ne daban ubangiji ba shi ba wa huwa rabbu kulli shay'in ai shine ubangijin kowa da komai shine mahaliccin kowa shine mai gudanar da kowa mulkin kowa shine mamallakin kowa to kuma sai ku ce in je bauta ma wani ba shi ba wannan ya wauta ce da ganganci wala taksibu kullu nafsin illa alaiha kowace rai fa ba abin da za ta aikata na zunubi sai ga kanta wata rai ba ta aikata ma wata rai laifi wala ta zuruwa zuratun wuzar ukura wata rai ba ta ɗaukar laifin wata duk abin da rai ce kanta taimawa in na alkhairi ne to kanta taimawa in kuma na shari ne kanta taimawa shi yasa wato ainihin ayar can inda ya ce ƙul a ghairar lahi abu rabban wa huwa rabbu kulli shay'in shi daidai yake da iyaka na abu da iyaka ko ai da Allah shine kadai muke bauta ma kuma shi kadai muke neman taimakon shi kuna fahimta da kyau shi yasa ka kora kowa ka dogara da Allah kuma ka nemi taimakon sa sannan fa'budhu wa tawakkal alai ka bauta mai kuma ka dogara da shi qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna wata Allah yace rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila in aka yi magana tawakkali ko aka yi magana bauta ma Allah shi kaɗai sai a biyo shi da tawakkali wannan aya abin da take nuna mana kenan duk wanda ya aiki kai zaton zai laifi kuma a ɗauki laifin a tsora ma wani shi kayan shi kuma shi zai kwashi kayan shi gobe kiyama ilara ila rabbikum ukum sannan makomaku tana nan zuwa ga ubangijinku wa bi bima kuntum fihi tastalifun sannan ya ba ku labari game da abin da ku kasance kuna sassaɓawa maimakon ku bi musulunci addini ɗaya hanya ɗaya hanya shirya ɗaya haske ɗaya sai zama hanya annabi annabin ku ɗaya da ƙibla ku ɗaya kuka je kuka ta saɓani kuka bi to kowa za a ba shi labari game da abin da ya aikata gobe kiyama in alkhairi zai ga alkhairin nan in kuma shari zai gan shi sai aya ta ƙarshe mai Allah ya ce وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم نعم الله ملوك كيتي وهو الذي جعلكم خلائف الأرض Allah shi ne wanda ya sanya kun wato masu mayewa bayan wato masu maye wasu bayan wasu a ban ƙasa. Hala'ifal ardi wato magada za mu ce ko kuma masu mayewa khala'ifal ardi kalifofi a ban ƙasa wannan ƙarni ya tafi wannan ya zo wannan ya tafi wannan ya zo kamar yadda ibn kasir ya ce ja'alakum ta'amuruna al-arda jilan da jilin wa ƙarnan ba da ƙarnin, wa kalfan ba da salafin haka Allah ya sanya ku shine wanda ya sanya ku wato jilan sanctuary wannan ya zo ya tafi wannan ya zo shekara 200 nan ba mu bane ɗari uku da ta wuce ɗari biyu wasu al'umma ne zan tana nan wata ɗarin nan gaban duniyar na nan wasu ne ba mu ba can mun tafi ko da korona ko ba korona kowa ajalin ya zo wallahi duk za mu tafi ƙarni ne kowa da nashi wa ƙarnan ba da ƙarni wa halfan ba da salafin haka Allah ya sanya mu wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajat haka nan Allah ya ɗora wasu ku ya ɗaga wasu akan wasu wajen darajoji wasu sun ji wasu ta hanyar ilimi wasu ta hanyar arziki wasu ta hanyar hattaken jiki wasu ta hanyar shakali da launi da duk waɗannan haka Allah ya sa kamar da ibn kasir ya ce wato fawat wato ainihin fawat bainakum fil arzaki wal akhlaqi wal mahasini wal masawi'i wal manaziri wal ashkali wal alwani walahu al hikmatu fi zalika Allah ne ya sanya ku Shi ne wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'dhin darajatin ta daga wasu kan wasu yanzu da dai an yi kowa da arziki to arzikin kuma ya amfani shi Za ka tafi ka sai kankana ai mai kankana ba shi ma yana da arziki ka je ka sai lemo ka sai dabino <laughs> ma dabino ka je ka cifa ne to wa zai kawo shi ma yana da yaushe za shi ya noma amma sai Allah ya sa ku daban-daban kowa wannan ya amfani wancan wancan ya amfani wancan wani aka kaddara mai zaman ƙauye noma ya biya shi ya sayar ya kawo wani kiyo wani aka kadara bai zaman gari ya tashan zafi shi kuma ya nemo kuɗi dole je sai hatsi ya waye kowa da abin da Allah ya kadara mashi gashi nan da haka Allah ya sanya ku wato ainihin ba kun fauka ba abin kin aka daga wasu aka fifita su da ilimi wasu da mulki wasu da faɗa aji wannan duka Allah ya ce liyabluwakum fi ma atakum dan ya jarabta ku cin abin da ya baku an baka mulki za ka yi kafafa da shi ko ko za ka yi tawazu'u an baka ilimi za ka ce kai ne mai ilimi ko za ka nuna kai baka ma sani ba an baka dukiya za ka rika nuna kai mai dukiya ne ko ko za ka taimaka da dukiya duk dai waɗannan abubuwa leblo kunne fi ma'atakun ƙarƙashin ƙa'ida ta tabarakan labibi duhil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah shi halicci mutuwa da rayuwa don ya jarabta ku waye zai kyautata aiki to haka wannan ma abubuwan da ake samun tafawur ba ce an wani an bashi yanzu tsakanin mu yan Afirka da farari kullum fari in ba addini ya fahimta ba ganin ka yake ba banza kawai saboda shi na da farar fata kai kana da baka shi ya manta duka ku bayi ne na Allah Allah ya yi ku wancan fari wancan baki wancan kore wancan kaza aka yi ku kuma aka yi so shi yasa bai sa wannan fata a matsayin ma'aunin so ba ko kuma ya sa kyau a sai ya sa ne inda lahi a atqakum wanda ya fi jin tsoron Allah shi ne ya fi a wurin Allah sannan la zuru ila kuma wala ila eh, amwalikum ne ko wa ajsadikum duk baya kallo da dukiyarku da jikinku da waye duk a'a walakin zuru ila kuma zuciya kawai akwai imani shikenan ɗan baki ne kai ɗan afirka shikenan kai yake kallo zuciya zai kala akwai imani kuma aikin ka kayi ko ba kai ba shikenan wannan sune da ma'auni da Allah zai duba shi yasa Musa yi mu gode ma Allah cin da ba kalar jikin mu za a kalla ba in ka yi aiki ɗan afirka gobe kiyama sai ka ganka can cikin aljanna shi kuma farin in bai ba in ba sa'a ba sai ka tsince shi can inda ba a fata Allah ya tsare mu shi ya sa mu bi Allah mu bi manzansa waɗannan abubuwa duka din a jarabta mu ne sai Allah ce inna rabbaka sari'ul iqabi lalle ubangijin ka mai fagaggawar ukuba ne wa innahu laghafurur rahim kuma lalle shi mai wato mai yawan gafara ne kuma yawan jinkai ibnu kasir yace anan an haɗa tarhibi da targibi lokaci guda yana daga cikin wato ainihin yadda ainihin qur'ani yazo da su da yawa cikin qur'ani a haɗa targibi da tarhibi yanzu a firgita ka a razana ka dan ka ji tsoro ka je kai ganganci ka saba ma Allah sai aka ce me a ayar ita kanta nan karara inna rabbaka sari'ul iqabi lalle ubin ka mai gaggawan hukuba ne sannan nan take kuma sai aka ce wa innahu laghafurur rahim kuma shi mai yawan gafara ne kamar yadda ce wata Allah ya ce wa inna rabbaka lazu maghfiratin lin-nasi ala zulmihim wa inna rabbaka shadidul iqab wata Allah ya ce nabi ibadi anni ana al rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim ina jin kila lokaci ya cika nan za mu tsaya shine ƙarshen sura sai hadisi ɗaya marfu'i ina ga wanda da yake na ga wancan ɗin sai mu haƙura da hadisin tunda nuna man lokaci yayi fatan mu wannan sura da muka kare cewa suratul an'am Allah ya ba mu ladan abin da muka karanta cikinta ilimin da muka samu ciki Allah ya ba mu ikon aiki da shi albarka da ke cikinta Allah haɗa mu da ita da shi ƙur'ani ga baki ɗaya Allah mun gode maka da karaya muka ba mu lafiya ka ba mu ikon ganin ƙarshen wannan sura Allah ka raya mu zuwa gobe domin kama sura ta gaba insha Allah abin da makaranta daidai Allah ya mana tarayya a ladan abin da ne kuskure daga shaidan ne Allah ka gafarta ka gafarta mana gaba ɗaya Allah ka taimaki musulunci da musulmi ka karya kafirci da kafirai a subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk